barka mu da sake haduwa a daidai wannan yammaci na ranar laraba wanda shine yammacin 14 ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin biyar ga watan afrilu na shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na masjidu Umar ibn khattab da ke da aka sani da dandali a nan cikin wada zaria a Nigeria inda muke gabatar da tafsiri na watan azumin ramadana mai albarka wannan shine darasi na goma sha hudu insha Allah cikin jirgin darsa na tafsirin suratul qasas Allah ya so a yau alarma zai karanta mana daga fadin Allah walamma qada musal ajala wa sara bi alihi ayata 29 zuwa fadin Allah madaukakin sarki walamma ta haludiya min shafi'il na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آلة من جانب السور نارا قال لأهلهم حكموا إني آمنت نارا لعلي آتيكم لعلي آتيكم من آل قبل أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما فلما أتانا من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى يا موسى إني الله رب العالمين na annabi musa alaihi salatu wassalam ya riga ya gama zaman da yayi yi a madiyana wajen shekara goma ko kuma ma sha biyu a inda ya cika alƙawarin da yayi na zama a gurin sirikinsa ya masa aiki kuma ya taho da matarsa shi ne Allah ya ci gaba da mu labarin cewa "Falamma, qada Musa al ajila wa sara bi ahlihi kuma yayin da annabi Musa ya cika wannan tsawon zamani wasara bi ahlihi kuma ya taho da iyalinsa anasa min janibi turi nara sai tsinkayi wuta a gefen dutsen qala li ali yace da iyalinsa inni anasu nara ni na tsinkayi hasken wuta la'alli atikum ah, minha bi khabarin aujab jabwatin minan nari la'allakum tasbalun yace hala in taho muku da ainihin wato wani labari ko kuma zo muku da garwashi wanda ta yi ku samu ku didimi da shi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ma a taha yayin da ya isa wajen nudiya sai aka kiraye shi min shafi ilwadin aymani daga gefen kwarin ta ɓangaren dama filbuƙatil mubarakati a wannan wuri mai albarka nina shajarati na daga bishiyar an ya musa aka ce da shi kai musa inni anallahu rabbul alamina lalle ni ne allah ubangijin tarikai a nan abinda ya ci gaba da faruwa shine allah maɗaukin sarki yana ba mu labari cewa annabi Musa alaihi salam ya cika ajalin da ya ɗauka na tsawon shekaru kuma ya kama hanya an tambayi sahabi manzo sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abbas cewa wani ajali ne ya cika da kamar yadda Ibn Jarir ya kawo cikin tafsirin sa cewa Sayyid dan Jubair yana cewa na tashi zan taho aikin haji daga garin Kufa sai wani mutum ba yahude ya zo ya tare ni ya ce da ni inni araka ta tabba da ilma na ga cewa kai mutum ne mai ƙoƙarin bibiyan ilimi akhbirni ka bani labari ayyal ajlaini ka ba musa wanne ne cikin zamanin nan guda biyu annabi musa ya cika sai ya ce tuni dai ban sani ba ya ce wallahi ban sani ba walakin nil'ana musafirun ila makka ya ce amma yanzu tafi makka ne wa sa'aqdimu ala habril umma kuma naje zan gamu da malamin musulunci shine ibnu abbas yace zan tambayan maka shi yace ina zuwa kuwa da naga ibnu abbas falamma qadimtu makkata sa'altu ibnu abbas wa akhbartuhu bi khabar yahudi na tambayi ibnu abbas nace ala gafarta malam wani ajali ne abinda annabi Musa ya cika yace ni ma tambayar ta zo min ne saboda kaji kaji an mun wannan tambayar sai ibn abbas yake cewa qada musa akthar al-ajlaini wa atyabahuma dan musa ya cika ajali mafi yawa kuma mafi dadi gare shi sai ya kara da cewa innan nabiyya idza wa'ada lam yukhlif ai su annabawa in suka dauki alƙawari ba sa karyawa sai dan jibril yake cewa da na dawo kasar iraki sai na gumu da wannan bayan hude sai na bashi labari sai ce gaskiya kuka faɗi da ya tabbata cewa annabi Musa ya cika adadi ne mafi yawa wannan riwaya ta zo ma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi marfu'i amma isnadin sa yana da ainihin rauni wasu malaman tarihi sun ba da labarin cewa annabi Musa lokacin da ya fara shirye-shiryen tafiya bai da guzurin da zai kama hanya da shi sai shi wannan sirikin na ya ce to daga yanzu duk dabba da ta haihu a cikin dabbobin nan inda ta haifi dabba da kalarsa ta sha bamban da uwar in fara ta haifi baka ko baka ta haifi fara to wannan da aka haifa ta kaci wannan sune da dabbobin da aka tara mushi ya guzuri da su ya kamo hanya da shi da iyalan nasa shine suka kamo hanya shine Allah ya ba labari cewa walamma qaba Musa al-ajla wa sara bi ahli to lafazin qaba ma'anarta tana da harshen dambu da yake nufi da qaba yana zuwa da ma'anan a ƙwar'ani ƙaza na zuwa da ma'anan halitta wadda Allah yake cewa faƙaza hunna saba a sabawa ai halaka hunna Allah ya halitta sammai guda bakwai yana zuwa da ma'ana kuma al'ilam sanarwa kamar da Allah yake cewa ƙazaina ila bani isra'ila tusirin na fil'addi marrakai wato mun sanar da su a alam yana zuwa kuma da ma'anar umarni wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bangijin ka yayi umarni kenan yana kuma zuwa da ma'anar al-imba wal ilzam to shine anan wato abu an riga an zarta an hukunta kuma an gama da shi wanda Allah yake cewa misali fadin fadin mutanen da suke cewa alƙabi wato mai yin hukunci ana nufin wanda yake zartar da hukunci a wuce wurin hakanan kuma ila yau ƙaba tana iba da ma'anan irada kamar da Allah yake cewa idza qaba amran aw naji kuma fa idza qaba amran fa inna ma yaqul lahu kun fayakun ai idza arada amran to daga anan ma'anarta qaba Musa ai amdal ajra Musa ya gama cinye gaba ɗaya lokacin aure ya tabbata kuma ya kama hanya da iyalinsa Allah yake wasara bi ahlihi ya tafi da matarsa al'ahal a lafazi ne shi ma wanda yana zuwa da ma'anar al'ashira wato al'ummarka ko ƙabilarka ko mutanen anguwarka ko wanda suke ƙarƙashinka da ana ce musu ahal wanda Allah yake masu fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha idan ana rigima tsakanin mace namiji iyalai to ana iya turo wani cikin danginta da wani cikin danginsa su yi musu sulhu sannan matar aure ana ce mata ahalu da aka balarabe ke cewa halla fulanun idza tazawwaja ya idan yayi aure kamar ne ba cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama hadisin kissar wannan kazafi da aka yi wa Aisha da annabi yake cewa wallahi ma alimtu ala ahli illa khairan wallahi ban san komai game da iyali na ba sai alkhairi a can gaba kuma ya ƙara cewa man yaksini fi fulani fa innahu azani fi ahad wa zai min maganin wani yana magana akan dan sauyi kenan ya shigar da ni game da iyali na in ku aka ce ahlul amr to ana nufin wato masu fada aji ah, kamar yadda aka ce ahlul bai mutanen gida ahlul ƙarya mutanen garin kamar da Allah yake cewa ah, walau ahalin kura qura wacce ba ah, ah, da ire-iren su afa amina ahalin kura an yi a a suna da ire-iren waɗannan suna nan da yawa da aka lafazin ahalu yana zuwa da duk waɗannan ma'anoni to a nan da ya ce, wasara bi ahalihi ya tafi da iyalansa ko iyalinsa za mu ga cewa lafazin ya zo sai aka ce anata min janibi tsuri a sai ya hangi daga gefen wato wannan dutse naran ya hangi wata wuta a asali shine ne katin dutse shi ake ce ma a tsohon akasin asahara wanda shi kuma shi ne karamin dutse to ko dai zama kawai ana nufin dutse katoto ko kuma kamar da wasu malamai suka ce a wani dutse ne na musamman ake nufi sananne wanda qur'ani ya ambace shi a wasu wurare kamar inda aka ce waqur wa kitabin mastur siratin manshur Allah ya rantsa da wannan dutsen haka na Allah ya ce wa kunta bi janibi turi izna daina baka kusa da gefen dutsen sanda muka kirayi annabi Musa din a haka fadin Allah waje wa shajaratan takhruju min turi sayna a tambutu bidduhun. da haka wasu suke cewa wannan dutsen sanannen dutse da ake ce mashi turi sayna wanda yake kudancin wato wannan a kogi ko wannan a tsibiri da ake ce masaina wanda ke tsakanin ƙasar misra da ƙasar sham akan hanya wallahu ta'ala ɗaya daga cikin ma'anar da malamai suka ambata ke kuma akwai za mu zo ambata game da saɓanin da malamai suke akan wannan to Allah da yake mana anasa min janibi tsuri nara sai ya hangi wuta daga wannan wurin kala da ahalihi umfutu ko sai ya ce ma iyalan nasa umfutu to mu da ya ce mata umfutu ku zauna a nan sai amfani da lafazin jami ce mata da yi umkutu ku zauna maimakon umkuti ki zauna to me yasa ya ce mata haka malamai suka ce ko dai ya zama saboda annabi Musa ba shi da ita ba ne kadai suna da wani bawa wanda ke raka su yana taya su hidima da haka yanzu ya dace kira shi da ya kira su da ne ce umkusu wasu masu suka a saboda ai annabi Musa da wannan mata shi sun haifi yaya har guda biyu da ka yanzu da ita da yaya yake ce mata um kudu ku zauna a nan al alusi a cikin tafsirin sa Ruhul Ma'ani yake cewa wannan kawai litta'zim ne domin girmamawa ne domin larabawa sun saba suna girmama iyalansu haka ba sa kiransu da ifradi sai su kawo sunan jam'i don girmamawa kamar yadda mawaƙi yake cewa fa in iti. haramtun nisa'a siwakum wa in shi'ti lam at'am tufahan wala barda yace yana ba matar shi hakuri ne akan laifi da yake mata yake cewa fa in shi'ti in kin so haramtun nisa'a siwaku. duk matar da baki ba sai na haramta wa kaina ita sai ce mu. koma bayan ku da kai ce koma bayan ki babu irin shi nan da yake ce umkutu ku na anan wannan ya ji kusa da abin da ainihin wato yake anan. wasu wasu ka ah, saboda lafazin ahadu dama lafazi ne wanda kullum ma'anarsa tana bayuwa ne izuwa ga jam'i lafzuhu lafzul mufrad wa ma'anahu ma'anar jam da ka zaka ga Allah yake cewa inna ma yuridu Allahu li yuzhiba an kumur rizqa bai bait ya kawo shi lafaz ankum arrijsa ahlul bai. haka irin fadan Allah sarki rahmatullahi wa barakatu alaikum ahlul bai. saboda lafzuhu lafzul mufrad amma ma'anahu ma'anar jar don aka zo yin magana da shi sai a a ainihin wato ta ɓangaren ma'ana to me yasa ya zama da ma'anar jami'i saboda galibi din da aka ce iyali da wuya ka samu cewa mutum ɗaya ne a gida, sai dai a farkon al'amari aka ce ya iyali duk da ke koda sabon aure ne ana yi mishi ya iyali ko da san ita kadai ne to amma galibi bayan shekaru ana sa ran zama akwai yaya akwai maza akwai kanni akwai ma'aikata da sauransu da ka al'umma ce ake cewa iyali to ko da lafazin ya zo da ifradi amma ma'anar shi da jam'i ne wallahu a'lam duk da haka malamai suka fara yace da alli a A ne ba in an ni ana sunara ni na hangi wuta wutar da ya hanga zamu ga cewa in ya je wuta wajen ashe ba wuta bace ko kuma ko da wuta ce ba irin wutar da yake tsammani daga wasu malamai suke ganin wannan wutar ita ce hijabin Allah madaukakin sarki da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nurun anna arahu to kuma a cikin hadisi da misalafi ke cewa hijabuhun nuru a wata riwayar hijabuhun naru abinda yake hana mutane su ga Allah la al-absar huwa al absar Allah yana kan ganin mutane su ba sa riskan shi to akwai shamaki da Allah ya sa wa kanshi na wuta wannan shamakin shine annabi Musa ya hanga da yake cewa inni anastu naran la'alli atikum minha bi qabr ha bi khabar tayu in naje wurin zo muku da wani labari au jazwatan bi au jazwatin ko in zo muku da bakin wuta asim a cikin duk masu fata alkur'ani shi ke karanta nan wajen kawai da fata yace ce jazwa amma mafi yawan ƙura'u suna karantawa da jirduwa da wasari ƙasa ga jimin su ibn kasir da nafi'ul madani da abu am da alkisa'i suna karantawa da jirduwa yayin da shi kuma hamza yake karanta shi da jirduwa da zamma dukansu yare guda uku a nan wajen tabbatattu ne ko ka ce jirduwa ko ka ce jirduwa ko ka ce jirduwa da abu ɗaya ne wal jirduwatu shine wato itace wanda yake mai kauri kamar wanda ba a faskara shi ba ko aka mishi faskare manya-manya wanda kuma akwai garwashi a jikinsa amma babu bakin wuta kamar garwashi kenan za a ce ko bakin wuta ko wanda dai babu wuta mai taki a jikinsa an ka ɗauko shi haka daga cikin tukuba ko daga cikin tukunya ko kasko akwai wuta a jikinsa mai hayaki amma babu wuta mai bakin wuta shi ake ce majidwa ya sha bamban da ainihin lahab wanda yake wuta ce leki a jikinsa ce zan ɗauko muku irin wannan la'allakum tattaluna hala ku yi amfani da shi wajen jirɗini a hura wuta a jirɗini wannan ayar muka lura da kyau tana da naza'ir tana da irin ta alkur'ani amma akwai wasu bambance-bambance da suka bari mu ɗauki misalin faɗin Allah a cikin suratul namli da Allah yake cewa in qala Musa li ahlihim لألي إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاد قبس لعلكم wani ita ce ayyar da cikin sotin lamli da aka fara kisa allon musa a wajen Allah ya ce idkalan musa da ahali kalabarta musu lokacin da allon musa ya ce wa iyalinsa ni anas kunara na hangi wuta Sa'atikun minha bi da sannu zan kawo muku labari daga wajen au'atikun atikum bi shahadin ko in zo muku da bakin wuta qabatin wanda yake ainihin yana cin wuta din da Allah kun tasalun ala ku samu abin da za ku ji to malamai masana balaga Alƙur'ani, masu bincike akan Alƙur'ani mai girma sun tsaya sun kalli waɗannan ayoyi guda biyu da kamanta keke ne yadda ke tsakankaninsu da bambancinsu muka lura da kyau za mu ga ayoyin ma'anarsu ɗaya amma lafazin kowace ya bambanta tun daga farko nan cikin inda muke karantawa Allah sarki cewa yayi a a falamma qada Musa ajala wa sara bi ahli nan kuma aka ce in qala Musa li ahli ba a yi magana a kan kare lokacin da taho ba kawai ta fara da annabi Musa ya ce da iyalinsa da ce inni sunara a nan kuma yace eh, inni ana sunara sa'atikun a cikin suratul namli sa'atikun a cikin nan kuma ƙasar ya ce la'alli a ka kaga bambancin sa'atikun da sannu zan zo muku annan kuma da miji kanta yake cewa la'alli a tiku hala wataƙila in Allah ya sa na dace in zo muku da bakin wuta to ta'atikum tana nuna wato wani ƙarfi da azima da niyya yayin da kuma la'alli atikum take nuna fata da sa rai kama abin babu ƙarfin azima a cikin magana sai malamai suka ce me bambancin waɗannan wurare da bincike bincike abinda aka cikewa shine kowane labari yana da alaƙa da yanayin tsurai za a yi tunawa a bayan abin cewa sotun namli jigonta daga cikinsa akwai nuni zuwa ga yadda Allah yake tserar da masu rauni ya ba su kanti. da aka ga an fara labarin da raunin annabi musa da raunin mahaifiyarsa da raunin jinjirin da aka wurgar da tsintuwar da aka yi duka cikin rauni shi ana cewa wuri ya ji tsoro ko a ce karka ji tsoro kada ki ji tsoro muhalli ne na rauni da aka sa kawo zance irin wannan da ke nuna babu wani karfin azima a cikinsa la'alli a cikum hala in samu dama ita ko su wata namli in ka koma suwatun za ga labarin daga na aka fara shi in kala musa da ali ne a tunar babu labarin haihuwarsa da tsintuwar da aka yi masa da tsoron da aka ci kai ya halaka da dawo da shi ya sha nono abun mahaifiyarsa da labarin kisan da ya yi da tsoron da ya yi da fita da yaɗuwa duk babu wani labarin tsoron sau da sautin namiji ta zo ne ta kuma a muhalli na labarin ƙarfi annabawan da ake ba da labari a annabawa ne masu ƙarfi Ka annabi Sulaiman ka annabi Dawud annabi Sulaiman da Jibril abin da yake cewa a je a dauko mishi kaza a gudu ayyukum ya atini bi arshi qabla an ya atuni muslimi a je a dauko yanzu yanzu na akawo haka ji da yana tafiya qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu annabi Sulaiman cikin izza yake tafiya fatafassama dhahikan min qawliha don haka surar namli sura ce da ta zo don bayani akan karfin izzar wasu annabawa da bayan Allah sau da haka a nan za a ba da labarin annabi musa duk yake shi ya samu kanshi a jarabawa ta rauni amma sai ba a bayyana raunin ba don kada ya saba da jigon sura da kawai sai aka ambaci ana musa annabi musa ya ce ga matarsa li'ali inni ana sunara ta'atikum yanzu nan zan kawo kaga yana faɗa da izza yanzu nan zan kawo sa'ati ku bai ce saufa wadda ta na dadewa ba bai kuma ce la'alli wadda ta nuna rauni ba sai ce sa'ati ku to hakan kalli ci gaban siyakin ayoyin da ya ce a cikin namle au a kikun bishe hadin ko in zo muku da bakin wuta kaga akwai karfi a cikin magana a cikin namle kuma a cikin kasan kuma sai ya ce au ko kuma garwashi mara wuta wanda ta yi daga sanar da kushi shi ka ba kawo shi ma ya mutu saɓanin wuta mai ci balbal ko haka da ya ce ba a cikin nan da muke kanta ya ce musu umkusu ku zauna ma'anan almukus shine ka zauna a waje ɗaya kar ka motsa kamar yana ce musu ne kan ku motsa fa daga nan da kuke akwai matsala amma a cikin sosin nan babu wannan kawai sai aka ce ya ce in kala musa da alihi in ni ana tulara bai ce ku jira ɗin kama a ta ya ba su ‘yanci suna iya su walwala da kai su kawo wannan dai don nuni zuwa ga bambancin da ke cikin siyakin ayoyin tare da cewa fa kisa kwaya ɗaya ce hadisar kwaya ɗaya ce to me yasa ƙur'ani ke ba da wannan bambancin wannan tanawwu ɗin wajen ruwaito kisoshin alkurani za mu zo na gaba insha Allah a takaice wannan aya abin take cewa kenan Allah barkin sarki yana ba mu labarin Annabi Musa da abin da ya faru da shi bayan ya taho da inda ya ga wannan wutan. daga cikin fa'idar da za mu akan wannan aya kafin mu je aya ta gaba shine wannan yana nuna muhimmancin aure kamar da ba a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nabi yana cewa da ba dan aure na da muhimmanci ba da annabin Allah Musa bai ɓata shekara goma don ya aure ba sau da haka muhimmancin aure ya kai ka shekara goma kana kwadago ko kana adashi ko kana neman kuɗi don ka samu kai aure muhimmancin aure ya kai ka cire shekara goma a cikin rayuwarka don kawai ka shirya ma annabin Allah ne amma ji irin lokacin da ya ɓata kafin ya samu ya aure dan an ce an sama ranar shekara ɗaya sai kai ba za ka yi zura ba ko kuma an ce ka gama makaranta ka ce ba za ka iya jira ba to ka ji annabin Allah ya jira shekara goma sannan wannan yana nuni zuwa ga cewa mutum in ya auri mace yana da ƴancin ya tafi da ita wani gari ba garin da iyayenta suke ba ba sai ya nemi yarda su ba ba sai ya nemi yarda ta ba wajibi ne mata ya tafi shi. Imam al-Qurtubi yake cewa fihi dalilun ala anna ar-rajula yadhhabu bi alihi haythu sha. wannan aya tana nuna cewa dalili ne akan mutum zai tafi da matarsa duk inda ya so ya ce limalahu min fadlil kiwama saboda miji yana da falalar cewa shine jagora da Allah ya ce ar rijalu qawamun ala nisa wa ziyadatu daraja Allah ya kuma yake cewa lirijali 'alayhin daraja yana da wani ƙarin matsayi a kanta yace illa an yaltazima laha amran sai fa in ya riga ya sanya mata shar'i akan haka cewa zan aure ki kuma ba za ki bar garin nan naku ba malam qutbi yake cewa anan fa fal muslimuna ala shurutihi to musulmai suna gudana ne akan sharuɗin su wa ahqqu shuruti bil wafa'i mastalantum bil furuj abin da ya fi kusantanta a cika na sharuɗa shine sharaɗin da a sanadiyar shi aka halatta maka auren wata mata da aka wanda biyan mata ta aure alkawari da sharaɗin cewa ba za ta bar garin da ya aure ta ba ko garin da suke rayuwa ko anguwa kaza wannan wajibi ne inda wannan sharadin an san shi an amince da shi lokacin auren wajibi ne akan shi ya cika wannan sharadin in bai cika ba ya dauki zunubin irin mutanen da suke karya alƙawari suke dauka ya zama daga cikin irin da ake cewa daga cikin halayen munafikai go wai za wa ada akhlafa ya zama daga cikin wannan halayen Allah ya kyauta so da haka ya halatta mutum ya aure bayan an gaba kawai sai ce zan bar garin nan ko da bai faɗa batun farko za mu koma gari kaza ko wani yanayin rayuwa ko aiki ko kasuwanci ya sa ya kaura da matar yana da yanci haka domin ga annabi Musa ya auri wannan mata san da zai aure ta bace wannan magana ba da baba amma da aka gama duk abin da aka yi sai muka ji kawai tsara bi alihi ya wuce sai tafi da matarsa lauku wannan yana nuna haɗi dawa ayat tana nuna mana cewa miji shi aka ɗaura wa aikin yi ma iyalansa hidima ya kai ya kawo akan bukatunsu kaga annabi Musa bai ce bari in jira anan ku je ku samu mana wuta ba ki je ki samu mana wuta shi ce ni bari in ji saboda aikin miji ne ya tashi ya je ya nemo wa iyalinsa abinci da duk abin da suke bukata kuma in ya dawo gida ya ci gaba da taya su hidima a cikin gida wannan ya daga cikin karamcin mazaje na kwarai aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance in dai yana cikin gidansa to ya kana fi mihlati ahli yana taya matan gida aiki wato zai ga meye abin da zai iya yi wanda zai taimake su a gidansa ya taya su wanke wanke ne zai taya su wanki ne ɗiban ruwa ne ko fira ma zai dinga mata tana aiki duk dai abin da ya ga zai iya taya ta zai taya ta ce amma ana kiran sallah zai ban miki aikin ke tashi fita da aka kaga manzo Allah sai sama karimi ne shi sai yake taya matan gidan shi aiki sannan ashe ba laifi bane ka je kasuwa ka yo cefa ne ka je ka yo siyayya ka ciyo itace da sauransu amma in kana da karfin da wani zai yi maka ko wani ya taya ka fa bai hawa ni'ima amma baka da shi to ba laifi bane da an ga kana yi kar a ce maka mijin hajjiya dama sunan kai kenan ai ba uban Hajiya bane kai mijin Hajiya ne dama sunan kai dan ka taya ta aiki ba matsala bane domin ga annabin Allah ga annabawa suna kai matansu aiki saboda kuma yana daga cikin takazuri wato taɗewa namiji ya zama bai aikin komai sai dai ya jira matar shi ta yi aiki shi yana zaune kamar yadda da ake yanzu a ce wai eh, eh, ya auri shuga momi katon banza sai dai zauna ya tabbaci ita ce mai kudi ko attajira ko za ta fita yau sana'a shi kuma yana zaune sai ta dawo ta kawo sai ta mishi gori da ba'a da habaici iri daban-daban yana jurewa wannan ai lalaci ne da rashin sanin da kai da al'ada ce ta kafirai ba ta musulmai ba amma yanzu maza da dama za su zuce su ta mutu suna san irin wannan al'ada har tambari yake musu ai shi mijin shuga momi in ka ga wani aiki da wuce ya ta a mota ya kai ta unguwa ba to wannan lalaci ne kuma ba aikin da namiji ba wanda yake so namiji tashi ya kwazo ya nema kar ya jira abin da zai karɓa a hannun matarsa wancan dutse da muka ambata da aka ce turu sai na a ina yake wasu malamai kamar da malaman tarihi suke faɗa galibi an ce dutsen yana nan a kudancin sina ko saina wanda ƙasa ce a ƙasar misra kamar da Allah yake cewa innaka bil wadi muqaddasi wasu kuma a wannan wurin har yanzu akwai wurin sai dai ke abubuwan da ake fara galibi ba su da tabbas a ilmance sai dai a labarin kunne ya girma kaka dutse ne mai faɗi da matattakalai wanda ana kiyar sama matattakalar da ake hawa har ka kai saman dutsen da zai iya ɗaukar ka tsawon dare kama ce daga bayan sallar isha har asuba kana tafiya inda kafa ne sannan za ka yi kaiwa saman dutsen sannan akwai wasu coci a wurin dutsen ƙasan dutsen da tsakiyarsa akwai wurin da ake cewa nan ne da annabi musa ya jira kwanaki goma nan da allah ya ce mashi je ƙara yin azumi akwai abubuwa da iri daban-daban da za ka ji ana fafaɗa mutane suna zuwa wurin ziyara akwai akwai abin nan gai wato masu koya mutane ko masu ba mutane eh, labari in ka je za a gaya maka nan kaza ne nan kaza ne za ku biya kuɗi a hau da kuna a hau da kucan akwai wuraren kwana akwai wuraren cin abinci abubuwa iri daban-daban dai na bid'a da shirkiya da makamantansu yana da kyau mu sani cewa a musulunci haramun ne ka niki gari ka tafi wani waje da nufin ka je ka ga wani wuri da aka taɓa yin wata ibada ko makamantansu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la tushaddu rihal illa ila al-masajid salat ba a nikan gari a tafi wani waje sai masallatan nan guda uku masallacin makka masallacin madina masallacin baitul maqdis su ne kawai ya halarta daga wani gari ka ɗauki ɗamara ka tafi garin wurin amma duk wani kabari ko wani hubbari ko wani dutse ko wata eh, abin nan bishiya da ake sa ran an yi wani abu a wajen to haramun ne ka niki gari ka je wajen amma hanya ta da kai ba babu laifi ka tsaya ka kalla dan ka ɗauki izina shi za Allah cikin hikimarsa da irin wannan asa ɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah bai wanzar da su ba don wannan su suke zama mabudin shirka ga mutane ah, bishiyar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya laqad radiyallahu anil mu'mina in ba'aka ta shajara sai na Umar shi yasa aka je aka tumbuke ta daga baya saboda mutane sun fara zuwa wurin suna tsarkar ganyen suna zuwa su bacci suna zuwa su kai yaran su ah, su kwana a wajen da neman albarka da sauransu wanda kuma duk wannan bai da asali a shari'a kuma kofa ce ta shirka addini kuma baya wasa ko kaɗan da duk wata kofa ta shirka mu kiyaye wannan wasu malaman tarihi waɗanda ba waɗannan ba su kuma suka ce sam ba su yadda ba nan bane ma gaba gida suka ce zina din nan masallacin baitul maqdis suka ce saboda ai annabi Musa da ya baro Madiyana bai yiwa a ce Misra ya kama hanyar komawa tun farko so da ya san Misira ana neman shi inda ya bi ba wannan kudancin sai na ɗin ba ne a ya bi gabar datti ne albarul mayyit ya tafi zuwa baitul maqdis tukunna dan haka naka ga ai da Allah yake innaka bil wadi al muqaddas wato baitul maqdis ake ne ga sanan suke ta ayoyi da yawa waɗanda su suke shida da su kamar faɗin Allah da muka ambata da zuwa shagaratan ta kharuju min turi sai na tabbitu biduhuni da kuma watini wa zaitun wa turi sinin wa hadha albalad alali sai ce wannan duk shine ake nufi baitul maqdis ne ake nufi da ka wannan dutsen da Annabi Musa ya hau suka ce ba dutse ne mai girma da ake magana ba sai dai gaskiya wannan ra'ayi ne wanda yake a controversial yana da tarkakiya sosai wancan ya fi shahara kuma shi zai dace da abinda aka gaya wa annabi Musa a wurin cewa ka tafi gun Firawuna kaga kenan hanyar Misran ya kama ko kuma koda ba hanyar Misran bane daga nan dai hanyar Misran din da dauka aka cewa ba Misra yayin nufin zuwa ba wannan kawai magana ce ta kafuni ne ba ta da wani asasu min na wallahu a'lam a take dare annabi Musa ya zo bakin wannan dutse ya ainihin tsaya falamma ataha yayin da ya zo inda wutar take nudiya sai aka yi kiraye shi min shafi'il wadi al'aiman daga ainihin wato gefen gabar wannan kwari na dama fil buqatil mubaraka a wannan wuri mai albarka aka ce mishi albuqatil mubaraka min shajarati an ya Musa ce kai Musa inni ana anallahu rabbul alamin ni din nan fa da kake jin murya murya Allah ne ubangijin talikai Allahu akbar wato annabi Musa ya san babban matsayi an sai Allah ya kiraye shi da kansa ya magana da shi anan da yace nudiya min shati'il wadi wannan min za ku islamin magana akan min ta ibtida'il gaya irin ta ce ana buƙatar mubarakati min ash-shajara sai zama nan badali daga wancan to albuk'a da aka faɗa anan albuqa shine wani yanki na ƙasa wanda ya bambanta da sauran kama ka ce buƙatun minas sau wato wani wuri a jikin tufan mutum da ya bambanta da sauran kamar fati ko wani rini da ya bambanta da kalar sauran suraka wannan wurin da aka kiraye shi saboda albarkar da Allah ya zuba a wajen saboda Allah ya dalli ga wajen sai zama ya bambanta da sauran ƙasa shi za kira shi da suna albuƙatu, ai ƙitsatun qit'atun min al mutamayyiza an ghayriha ta bambanta da sauran Allah ya kiraye shi fi shajarati a fi buqati al-mubarakati min ash-shajara Wadda aka yi mata al-mubaraka wato wanda Allah ya zuba mata albarka Allah cikin hikimarsa da iyawansa yana zaɓan wasu wurare da wasu zamunna da wasu ababe sai ya ƙara musu albarka akan sauran ‘yan uwansu. Allah yana iya zaɓen lokaci sai ya ƙara mashi albarka, kamar yadda ƙadari. Allah ya ce, Inna an zanna fi lailatin mubaraka, inna kunna munzirin, fiha yufraku kullu amrin hakim. Kaga Allah ya ƙara ma lailatul ƙadari albarka akan sauran darari, da aka ce lailatul qadari khairun min alf Allah yana iya zaɓen wani wuri sai ya ƙara mashi albarka fiye da sauran wurare kamar yana kamar subhanallazi asra bi asara laylan min al-masjid al harami ila al aksan al-aqsa barakna hawlahu Allah ya ƙara masallaci mai mai nisa shine baitul maqdis albarka akan sauran wurare Allah ya ƙara mashi albarka Allah yana iya ƙara wa wasu abubuwa kamar mutane ko wasu halittu sai Allah ya ƙara musu albarka kuma da Allah ya ƙara wa Qur'ani albarka akan sunan tafai kitabu anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati kitabu anzalnahu mubarakun fattabi'u Allah ya ƙara mishi wata albarka ta musamman haka nan Allah ya zaɓi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ƙara mishi albarka akan sauran annabawa kuma yadda sayyidina Umar lokacin da ya roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi musu addu'a ta istisqa'i sai ya ce innaka ya rasulullahi mubarak ya manzon Allah kai mutum ne da Allah ya maka albarka yace inna Allah qad awwadaka alkhayra fi du'aika kuma Allah ya zazzage albarka a cikin da'ada da kai haka sayyidina Abubakar yake ce ma Aisha diyarsa lokacin da aka yi wancan kissa ta iski bayan an gama yace mata yace mata innaki yabnati la Ya ce lalle ke yata ce ƴaƴa ce mai albarka amma a sanadiyar albarkaki yanzu gashi Allah ya barrantar da mu Allah ya ƙara mana daraja da Allah yake cewa la tahsabu sharran lakum bal huwa khairul lakum ya ku mutanen gida Abubakar wannan sharrin da aka yi ma kar ku zata ya zama muku shari'a ya zama muku alkhairi domin gashi ana karanta kullum labarin bara'a yakku yanzu matsayin ta ɗaya da maryamu ta fuskar cewa Allah ne da kansa ya ɗau gabarin wanke su daga ƙazafin da aka musu duk duniya su bi kada Allah ya wannan alfarma to almuhimmu shine albarka me ma'ana albarka kenan shine ziyadatun fil khairi alal muqtas Allah ya ƙara wani abu alkhairi fiye da wanda aka saba gani alkhairi yayi yawa a cikin sa shi yasa ake so a a addu'a da neman albarka neman albarka dukiya ne ilimi ne rayuwa ce a dinga cewa Allah ya sa mata albarka kada a ce ran wane ya dade kare Allah ya sa ran shi ya dade da albarka kada ya shekaru na banza Karin shekaru da karin sabon Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutumin da yafi albarka shine man tsala umruhu wa hasuna amalu wanda ya tsawon rayuwa kuma ya aikin alkhairi da yawa to haka shekaru haka dukiya a albarka ake nema na salatu na ya kan yakan yakan yawan cewa mutane barakallahu laka fi fi malik haka in an yi aure da yake cewa barakallahu laka wa baraka alaika. wa jama'a bainakuma fi khair ana so mutane su yawaita addu'a albarka so da albarka ita ce alkhairin da ke cikin duk abin da ka samu dukiya albarka ita ce alkhairin ta ƴaƴa albarka su ne alkhairin haka komai da kake so ka samu Allah ya kirayi Annabi Musa nan yace mishi an ya Musa wannan an mukhaffafa ce daga annahu ta hikaya ke. annahu yadda abin yake sai aka ce mishi ya Musa kai Annabi Musa inni Anallahu Allahu rabbul alamin ni ne Allah ubangijinta da kai Allahu akbar nan Musa ya ji murya Allah yana mashi magana wanda shi yana daga cikin annabawan da suka samu wannan falalar wanda babu wani annabi a duniya da ya samu falala irin wannan banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Musa Allah ya zo ya magana da shi a nan turu kaina shi kuma Allah madaukakin sarki ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka kai shi inda Allah yake fa auha ila abdihi ma auha za ka ga wanne ya fi falala da ce shugaban ƙasa ya gayyace ka sai da ka je inda yake aka yi maka royal abin nan wato abin nan receival ko a yi maka tarba irin ta sarakuna a girmama ka sannan a tattauna da kai a ɗauko kuma a dawo da kai gida da kuma wanda kawai ki kawai ka ci kawai da shi baka shirya babu kwanci mai ma ka gida za ka ci da za ce yi kana fita kawai sai ku tsoro da gwamna Hankalin ka ya tashi saboda irin ihun da zaka jima'a a yi da duniya kaga ya bambanta da a ce an turo maka wasiƙa cewa gwamna yana neman ka rana ka sannan kuma ya tsaiko da ɗan saƙo da babban mota a tafi da kai a je a sauke ka a wani wuri na alfarma irin abin da ake cewa janahil qasr wato irin suit da ake da su a gidajen manya sai ka huta tukunna sannan ya goyi gana da kai kaga wannan yafi daraja haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi na annabi Musa falala shi sai da yaje inda Allah yake sannan Allah ya gana da shi kuma aka dawo da shi kamar shi annabi Musa yana daga cikin masu falala din kuma yana cikin ulul azmi min ar-rusul da Allah yake cewa wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul Allah yake cewa shara lakum min ad dini ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى كاجي السودية أن أقيموا دينا ولا تفرقوا فيه haka shi ma babban annabi ne cikin manyan annabawan Allah kuma kamar da muka ambata akwai kamantakekeniya sosai tsakanin da'awarsa da irin gwagwarmayar da ya sha da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce da annabi Musa a nan wajen inni anallahu rabbul alamin ni ni ne Allah ubangijin talikai a a cikin sura Taha can za ji cewa ya Allah ya innani ana la ilaha illa ana fa'abudni wa aqimis salata da biki Allah sai da ya maimaita bayan ya fara fadan cewa shine Allah ya saki maimaita musu a cikin nan da muka ishara zuwa gare ta da yazo nudiya an burika man fil nari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin can kuma aka ce mishi albarka ta tattaru ga wanda ke cikin wannan haske da abin da ke kewaye da shi wato Allah ma'albarkaci kenan sannan kuma Allah ya ce wa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah ubangijin talikai sannan Allah ya ce ya Musa innahu ana Allahul azizul hakim lalle ni ne Allah mabuwayi mai hikima a ganin ma jigon sautin namli na ƙarfi da buwa ya ƙara bayyana da ka ce ana Allahul azizul hakim wanda ke na buwaya da iyawa To dan haka wannan attafannun haka suke ce mashi attafannun fi riwayatul qissal wahida wato yadda qur'ani yake cancanza yanayin bada labari guda daya me yasa qur'ani zai bada labari guda daya kissanin ta annabi Musa ita ce anan ita ce a cikin Baha ita ce a cikin Nam ita ce a cikin Shu'ara ita ce a cikin A'raf wurare da dama ita ce amma me yasa kowace zaka ga tana da wani unique nature tana da wani yanayi da ta bambanta da ɗayan yakin zancen ko faɗaɗa shi ko rashin faɗaɗawa ko me yasa wannan bambancin yasa Qur'ani ke nemi ta ɗaya amma kuma da salo daban-daban da kalmomi mabambanta me yasa wannan fil jumla malamai sun ba da amsoshi cewa wannan shi yake ƙara tabbatar da fasahan wannan ƙur'ani da kasancewa shiga garba dauni saboda a wani wuri za a kawo tafasil ɗin da babu su a wani wuri ina ga kamar wannan kisa da ke cikin nan cikin ƙasar ta da tafasil wato tana da detail fiye da abin da ke cikin sosin lamar da muke ta ishara zuwa gari, sannan ƙur'ani yana yin haka don ya ƙara ƙarfin ƙalubalen da yake wurga ma masu ƙaryata shi da ake cewa in sun isa su yi irin alkur'ani in sun isa su kawo ko da aya irinsa in sun isa su kawo ko da aya goma ko da sura ɗaya ba za su iya to a cikin abin da ya kamata su sa cikin kwakwalensu wanda yake tunanin zai iya cewa daga cikin iyawar fa ana so ka ɗauki ishu guda ɗaya ka ba da labarin shi ka tattauna a kan shi da salo daban-daban kuma kowane salo ya bambanta a lafazi amma ya zama ma'anarsa iri ɗaya kuma kada ɗaya ya warware ɗaya kuma kada karanta ɗaya ya sa in ka zo na biyun ka tsallake ka ce kai na riga na karanta wannan wato a ce ka karanta wanda da ke sun arab da ka zo shi arab ta kai wurin ke kisa na musan na karanta ta baya hakan ta tsaha da ka zo nan ta cikin nan ta cikin kasar kai wurin tsallake zaka ji kowace kana da shaukin ka karanta ta baka jin cewa kana karanta wani abu wanda ya riga ya wuce ko wanda ya ginshe ka ko wanda ka saba da shi wanda baka son ka ƙara maimaita shi sannan wannan salar na alƙur'ani kuma da muka ambata yana hana jin malal yana hana ƙosawa da gajiya ko a cikin mutane na ka samu mutumin da ya iya labari labarin da in ya baku gobe in ya zo zai canza mai salo yau ya bada shi da salon tausayi gobe da salon ban dariya jibi da salon mamaki wani wata da salon tambayoyi to za a dinga san labaran shi ba za ka san labaran shi amma idan ya zama labarin shi kullum iri ɗaya ne kullum labarin da ya ba ku iri ɗaya ne har an haddace za ga da ya ba da ce yanzu zai ce kaza yanzu zai ce kaza sai ga kowa ya haƙura da labarin shi ba ku gani ko malami ne da ma mai karantarwa ya shahara da surutu na labari irin wannan da ake kwanan a cikin ka ba shi tsawon shekara biyar ne abin da ɗin shi trending ɗin shi bayan shekara biyar za ka ba da wani abu da zai faɗa wanda ma yi tsawon zamani kenan bayan shekara biyar za ka duk masu yayin gayyatar shi wa'azi da muhadara da ɗaurin aure za ka tsina gayyatar shi da abin da ya faɗa babu sabo amma duk malamin da yake ƙur'ani yake karantarwa ba ta ƙura ilimin shi kala da kyau ka gani kowa ya zai buga misali da waɗanda ya sani ba bukatar sai an buga misali duk malamin da yake ɗan kissa ne ɗan labari wani din da ya zo ko zai faɗa labari ne a ita shewa a ita dariya ana kabbara zai iya yi tashi ya zama ana son irin wa'azin shi to da labaran shi da gara'ib da yake kawo to amma bayan tsawon lokaci duk labarin za a zama an gama jin su kowa ya gama jin labarin ko za ka ba wanda yake a yi shi kuma daga amma shi ƙwar'ani saboda labarin shi ba irin haka ba ne zuwa ga shekara 1400 har yanzu labarin shi ake karantawa ana maimaita kuma bai tsufa ba saboda wannan salon da yake bi wajen caccanza yanayin labarin da kuma wato a ƙur'ani yana yana yana gajiyar da masu neman shiga kuskuren Allah yake cewa afala ya tadabbarul qur'an walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira su mutane ba sa tsayawa su kalli alkur'ani da ba Allah ne ya aiko qur'ani ba da sai an samu sabani da yawa amma ba sabani ko kwaya daya duk da irin bibiyar da waɗannan kissoshin an ɗauke su an yi comparing ɗinsu an yi staging ɗinsu an yi da approach iri daban-daban na ainihin wato abin na theory, na study amma ba iya gano daga a ce to nan dai an samu wata gaba ko wani rami ko wani laƙuna ba a samu wannan yana tabbatar da cewa wannan littafi lallai littafin Allah shi sa Allah madaukin sarki da larabawa suke ta cewa su suna so a kawo musu aya yanda aka kawo ma aka kawo na salihu aka kawo walakan ake na musa tisa ayatin aka yi kaza aka yi kaza Allah ya ce awalan ya anna anzalna ilaykal kitaba su qur'ana ne bai shi su ba duk ayat da suke nema akwai ta a cikin wannan qur'ani duk wani abu da suke nema na tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne su kalla alqur'ani wallahu a'lam a takeice a a wani abu da zamu kalla a wannan aya har ila yau shine fadin Allah da yake falamma ja'aha ana kaga falamma ja'aha an a a cikin sotin nan da kai ko falamma ja'aha anan falamma ataha da kuma cikin su tsada shi ma falon ma a taha wannan akwai wani sirri na bayani da ke cikin me yasa aka ce ja nan kuma aka ce a ta kamar da muka ji da wancan game da alƙalbu da fu'ad irin wannan malaman harshen ƙur'ani suka ce lafazin ja yana nuni zuwa ga zuwa da aka sha wahala kafin a kawo wurin da ake idza jaa nasrullahi wal fath to wannan lafazin jaa nasrullahi yana nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin akai ga cin nasarar nan za a yi gwagwarmaya ba ai kadan ba kuma hakan ya faru nabi yayi gwagwarmaya sallallahu alaihi wasallam kafin kai ga cin nasara zaka aka ce idza jaa in ka dauki kissan maryamu alaihi salam da Allah yake cewa fa'atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya maryamu laqad ji'ti kallon bambancin atat qaumaha da kuma ji'ti ba a ce laqad ataiti kamar da aka ce atat qaumaha ko kuma a ce ja'at qaumaha tahmilu suka ce laqad ji'ti duka zuwa ne amma ya amfani da atat da kuma ja'at da ji'ti sai suka ce atat tana nufin zuwa wanda yake da sauki ba wata wahala a cikinsa da aka mace ta rike dan da ta haifa tana tafiya wannan ba na yake mai wahala amma su kuma da suka ganta da ɗa an san ba ta da aure an fara tunanin ko dai kaza ne ko dai kaza ne abin ya musu girma a kansu da aka suka amfani da lafazin iki ji'iki an fariya kai kin zo da babban al'amari kaga aya ta bayyana mana wannan to in kai istiqra'in ayoyin alqur'ani masu yawa zaka ga din da aka zo da ja'a ko ja'at a cikin ma'anar shi akwai wani babban al'amari fa idza ja'at qammatul kubra fa idza ja'at saqa al'amarin kiyama babba ne da aka aka amfani da ja'at amma ka dauki kuma har ila game da kiyama nisa Allah yake kuma hal ataka hadithul ghashiya sun ko ba sai har ja'aka ba kuma al-ghashiya ne yake kiyama saboda nan ana ba mu labarin ne kafin mu ga abu can kuma kama ana maka hoton abin da aka ji halata ka hadisul rashiya da ata amrul lahi fa ta tastajilu to kamar yanzu ne da ake ta mana labarin lahira muna duniya din Cika ka dangane kamar ba da gaske bane ko kai mumini musulmi mai imani sai ka dangane to Allah dai ya sa mu dace amma har yanzu tun da baka halarci abun ba to ba za ka taba jin damuwar yadda take a ranka misalin wannan shi misalin mutumin da ba taɓa shi mutuwa ba bai san bakin cikin mutuwa ba ɗan shi bai ta mutuwa ba baban shi bai ta mutuwa ba matar shi bai ta mutuwa ba ƙanin shi ko malamin shi ko duk wani masoyin shi bai ta mutuwa ba to wannan bai san ɗacin mutuwa ba da aka yi ga mutane suna kukan mutuwa ba zai iya ji a jikin shi cewa me suke ji ba ko to wannan yana ɗan tahu khabarul mauti ke an ba shi labarin wani mutuwa amma idan mutuwa ta shafe shi to ja'ahu khabarul mauti ko mun idan mutum ta shi ne wanda zai ji wani abu ya tokare mai kirji ya ji wani bakin ciki ya kasa cin abinci ya daina jin yunwa wani ya ta sambatu kwana da kwanaki saboda mutuwar ta dake shi da gaske sai amfani da da'a to shine wannan hal ataka hadithul ghashiya da kuma fadin shi a a ata amrullahi fala tastajilu da ka ji Allah yana ba da labarin annabi Sulaiman da muka fara da Allah yake hatta idza atau ala wadin naml annabi Sulaiman ke sha wani wahalar zuwa wannan wurin ba yana tafiya ne cikin takama cikin sojojin shi da da masu kare shi da rundunarsa babu wani wahala amma kalli yan uwa annabi Yusufa da Allah yake waja'u abahum isha'an yabku saboda sun yi ƙarya sun yi munafurci sun kulla kutun gwila yanzu gwajircin babansu ai ya ma mutu irin wannan ƙarya ta mutuwa kasa babba al'amari Zaka shi za su kai nan ta zai kasa dawowa tun wuri da suka zo kuma sai Allah ya ce wa ja'u abahu isha'an yabtu anan nan lokaci ya kure ina garin bari mu dakata kan Allah ya kuma darasi na gaba za mu tattauna kan batun magana Allah Ba baji yana akida da yake cewa ah, Allah ya yi magana da shi ya ce inni anallahu rabbul alamin a cikin cikon fa'idoji game da wannan aya insha Allah abinda muka fara zama daidai Allah ubangiji ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتي الله بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله